Barkanmu da warhaka masu sauraro, ni ce taku a kullum Suwaiba Abdulrashid. Kamar yadda muka saba yau za mu tattauna ne akan kalubalen da marasa lafiya ko 'yan uwan marasa lafiya suke fuskanta a Radiology Department. Babban kalubalen da 'yan uwan marasa lafiya suke fuskanta shine idan an umarce su da su sanya wannan riga mai nauyi leg apron da riƙe mara lafiya yayin hoto. Wasu na ƙin sanya wannan rigan, abin shine tana amfani ne wajen kare mutum daga haske mai cutarwa sai kuma wannan ja numfashi sauki da radiographers ke umarta mara lafiya lokacin ɗaukan hoton ƙarji marasa lafiya da dama sukan yi tunanin me amfani yin hakan abin shine in kana numfashi yayin da ake ɗaukan ka hoto akan samu girgizan haƙarƙari wanda zai sa hoton ya yi dishi-dishi nan kuma za a ƙara maimaitawa kuma iskan nan yana sa a ga suran kamar su zuciya da huhu da kyau don gano matsalan da ke tattare da mara lafiya. To bayan haka masu sauraro a makon da ya wuce an yi murnar ranar matasa ta duniya. International Youth Day. Zan yi amfani da wannan damar in yi faɗakarwa akan illar shaye-shaye. Shaye-shaye yana ɗaya daga cikin abin da matasa ba mazan ba har matan suka tsinci kansu a ciki. Abu ne wanda yake kashe ɗan adam a hankali. Shaye-shaye yana kawo cututtuka da dama. Akwai cuta kamar cutar daji, cutar zuciya huhu da cutar siga yana janyo matsaloli kamar tarin fuka ciwon ido da sauransu ku sani cewa matasa ku ne ginshikin al'umma manyan gobe da kuma tushen kowane al'umma ku kare kanku daga shaye-shaye ku kasance cikin ƙoshin lafiya a kowane lokaci nan na zo ƙarshen wannan zango za ku iya turo sakonninku da tambayoyinku a shafina na yada zumunta na facebook at susu abdulrashid na gode